kina nan gurin a zaune shine kika barna a sama ni kadai ka kira zai mana tashe ka wallahi yarinya nan yi ma kira ci. ce ci ya kai wannan aiki nake maka ba maula na zo wajen ka ba a gani na ba ba ko ka manta magana aure ce yanzu a gaban mu dai na koyawa ka hankali da kai kanka take ban man gida ƙarya kake yi sadiq wallahi kuma ka sani cewar sai na lalata aurenka gara da ni da kai mu dawo rayuwar da muka yi a baya wallahi ahmad wai me yasa maza ku kamar balbela kuke gaba ba a gane inda ku dosa a rayuwar ku ku ce akai na zama matsalar ki ta ya kana kokarin yaki can daga jikinka sannan ka ce ba damuwa ta ba idan baki da labari na ki ce a baki labari sanda ne bariki ba a haifi kananun kwari irin ki ba dakata malama idan baki sani ba ki je a baki labari na to yanzu me kike so na faɗa miki ki yadda wace ce zaliha ni ce zaliha Ina labarin goga ne. Yanzu lallaba za mu mu samu mun kashe wannan aure. Yaya ake ciki ne? Insha Allah ina ganin tsigiyan auren nan zai tsinki. Ina da account number ki already. Goga sai na ga alert kenan. A tare da murna ko mai wuya. Rayi da juna. Ban da wata alaka da ke. kuka fara wa juna. na ga illar auren yar ke a rayuwata ta duniya kullum a gidana cikin rigima nake da tashin hankali ina son mutane irin ku masu taurin kai a wurina na fi samun daman buga su da kasa ba tare da sun ankara muna ɗinki da wannan ya ma alƙawarin aure ji auren daga baya kuma sai na ji labarin ya auri wata ni nan yaudara ta kike yi kenan wallahi tallahi na sassara mata kamar ka dalla fara ka manta tijara ta ke dalla ki min shiru ha ba ta. idan ba sai kin biya ni duk kuɗi dan Allah ka a bar wannan ma dan wahala Ahmed ne nake so ya saki mace shi aure ni. Zan maki ake amma ki tabbata alhakin yana kanki kin yadda. Titat, ba mun za ka iya saka masoyiyarka a cikin sel. Wa kika yi sabin number sa da wannan suna? ehu Yanzu nan ta kira ta take gaya min cewa ya sake ta. Saki uku. Da gaske ke yi? <laughs> Ciniki ya fada. Na ci kuɗin goga. Waye kuma goga?